ai ceto baya tabbatuwa sai daga ma'abuta tauhidi da kuma ikhlasi su ne waɗanda ceton za su iya cin morir ceto idan an tashi yin ceto da wato kenan dai wannan bayani wannan babi ya nuna mana ababai guda biyu farko akwai ceto shar'antacce wanda shari'a ta san da shi tare da sharuɗansa na biyu akwai ceto na masu da'awar ceto wanda shari'a ba ta san da shi ba wannan kuma rusasshe ne da haka ayoyin alkur'ani da suka rushe ceto suna rushe irin wancan ne wanda mushrikai ke da'awarsa ayoyin da suka tabbatar da ceto suna tabbatar da wanda shari'a ta tabbatar da shine mai sharda guda biyu da haka da waɗancan ayoyin da waɗannan babu sun karo da juna idan mutum ya fahimci ceto karkashin ayoyin farko wanda suka rushe ceto gaba daya to sai ba mazhabin mu'tazilawa wanda suka rushe ceto suka ce babu to shine mazhabin da waɗansu suka rinka bi a Kaduna waɗansu malamai da ke can Kaduna suka yi ta cewa babu ceto babu ceto suka yi ta koro ayoyin wata kuyon man la tajidi nafsun an ce shay'an wala la yaqulu minha shafa'atun wala yu'khadhu minha adlun wala hum yunsarun laysa lahum min dunillahi waliyyun wala la shafi wa in ta'dil kullu adl la yu'khadhu minha la tubni shafa'atu duk suka yi ta rushe ceto gaba ɗaya daga farkon sa har karshen sa to wannan yan bid'a ne su ma mu'tazilawa khawari su suka fara wannan da'awar a duniya sai kuma waɗanda suka fake da ceto su kuma suka ƙi yin aiki suka fake da ceto to su ma wannan yan bid'a ne ahli sunna waɗanda suke tsakatsakiya su ne suka rushe irin ceton da Allah ya rushe wanda akwai shirka a ciki suka tabbatar da irin ceton da Allah da manzon suka tabbatar wanda ke da sharɗa guda biyu ta hanyar haka sai ka zanto ka yi imani da waɗancan ayoyin a yadda ya dace ka yi imani da wannan ayoyin a yadda ya dace amma in ka shiga bangare ɗaya to za ka rushe waɗansu ayoyin ke. in ka ɗauki ɓangaren rushe ceto ya za ka yi da ayoyin da suka kawo wannan illa min ba da an yazan Allah liman yasha wa yarda wala yashfa'una illa to da yake bid'a dan bid'a ne in ya so gina bid'a sa ko me zai sai sai ai wannan illa din wai istimrariya ce to duk a dawo ba illa istimrariya tunda aka giro na har zuwa yau amma dan bid'a sai kikiro abin sa baya jin kunya baya jin tsoron Allah baya jin kunyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ce wai illa istimrariya eh wannan istisna'in wai babu shi wai manzon lazi shifa'u indahu illa bi idnihi waye zai ceto ai sai inda izinin su to kuma izinin babu shi zai a fasar aya haka to wannan wanda suke rushe ceto daga farkon sa har karshen sa kenan wannan yan bid'a ne wanda kuma suke tabbatar da shi ga kowa da kowa su ma kuma yan bid'a ne tsaka tsakiya shine waɗanda suka tsaya suka tabbatar da tabbataccen suka rushe rusasshen wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata suka zanto al'umma ta tsaka tsakiya ina fata an fahimta ƙarin bayani dai game da shi ceto ɗin ya kasu kashi biyu manya-manyan kashi guda biyu akwai keɓantaccen ceto wanda ya shafi manzan Allah shi kaɗai shine zai shi kaɗai kashin farko daga cikin wannan wanda ya shafi manzan Allah shi kaɗai yana da nau'ika guda uku nau'i na ɗaya daga cikinsu shine a shafa'atul uzma babban ceto wanda ke shine makura ta fuskar ceto abin da zai faru bayan an tara mutane a gobe kiyama kafin a hisabi an kusanto da rana kusa da kawunan mutane kawunan mutane na ta farfasa kowa yana cikin jin yana cikin gumi ya lallabe shi gwargwadon aikinka gwargwadon sauki da zaka samu na gumin ko yawansa akwai wanda gumi iyakacin ma'alwalanta akwai wanda iyakacin gwiwa akwai wanda iyakacin kirji suna yawo cikin gumi a wannan lokaci mutane za su ɗunguma su tafi wajen annabi adam alaihi salam su ambaci ke bantattun abubuwa da yake da su ya annabi adam kai ne abul bashar baban kowa a duniyar nan kai ne dan adam na farko na biyu kai ne wanda Allah ya sa mala'iku suka masa sujada wato kaga wani abu na biyu da Allah yake bance annabi adam kin na uku kai ne Allah ya halitte shi da hannunsa duk cikin mutane ba wanda Allah ce ya halitta shi da hannayensa sai annabi adam dan yace iblis ya iblis ma man aka an tasjuda lima khalaqatu bi yadayya duk sauran mutane kun fai kun ne amma annabi adam da hannayensa Allah ya to dan haka gashi tsananin da ake ciki ka zo mana ayi ceto ubangiji yayi hisabi wanda zai tafi wanda zai tafi aljanna tafi a huta annabi adam ce me zan je in faɗa ni da aka hana ni cin bishiya na ci nafsi nafsi nafsi nafsi annabi adam zai ce ni ma ta kai na nake ni ma ta kai na nake sai mutane su garzaya sai wurin annabi nuhu shi ma su faɗi mazaya din da yake da su su ce kai ne farkon manzanni a ban sa kafin ka ba a taɓa turo wani manzo ba sai kai saboda haka ga halin da ake ciki a yi hisabi ka je kai mana ceto a yi hisabi kowa sa inda ya nufa annabi nuhu ma ya bada hanzari irin na ce ni da na roki Allah abinda bani da ilimi a kansa na ce rabbi innabni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta hakimul hakimin Allah ce innahu laysa min ahlik innahu amal ghayr salih fala tasalni ma laysa laka bihi ilmun kar ka roke ni abinda baka da ilimi a kansa yace ni da na roki abin da ba ni da ilimi a kansa in je cewa Allah ne nafsi nafsi nafsi nafsi ni ma ta kai na nake sai mutane su garzaya kuma wajen annabi Ibrahim shi to kai kuma kai ne khalilullah fil ardi saboda haka ka zo ka yi ceto shi ma ya bada uzuri sai a garzaya wajen annabi Musa a ce kai ne wanda Allah ya wa magana kai tsaye kai da shi wa kallama Allah Musa ya baka rubutaccen littafi ya keɓance ka da risalansa a tsakanin mutanenka Ya ce ya Musa inni safaituka alan nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma atituka wa kun min zo ka yace to shi ma ya bada uzuri yace shi ma ga abin da yi ne ne yake san kai mutane sa garza wajen Annabi Isa alaihi salam ce to kai kuma kai ne kalimullahi kai ne kalimatullahi allati alqaha ila maryama wa ruhun minhu kowane annabi sai an yi masa fadanci da wani keɓantaccen abu da yake da shi wanda sauran ba su yi tarayya da shi ba to annabi isa shi ba zai ce ga ina laifi kaza ba bai ce laifin komai ba sai ce a a ku tafi wajen annabi muhammad هو الذي غفر الله ربه ما غفر الله له ربه ما تقدم من ذنبه وما shine wanda Allah ya gafarta masa gaba da bayi na komai na ku tafi wajen sa ana zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ana laha ana laha wannan dama na ne wannan dama nawa ne to kaga wannan shine ake kira ash-shafa'atul uzma shine sai annabi zai fadi ya sujada yayi ta ban Allah da kalmomin yaban da bai san su ba shi ma sai a wannan rana sannan ubangiji ya ce irfa ra'asak wa kul yusma wa sal tu'ta wa shfa tashfa kamar da mun karanta a baya to wannan ceton shine ake kira al-maqamul mahmud da Allah ce wa minan laili fatahajjar bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda wannan hadisi na cikin bukhari kuma na cikin muslim ghaya ta kenan hadisin abu hurairah to wannan kebantaccen ceto ne wanda annabi kadai ke da shi yanzu a nan gurin abin da zamu koya daga cikin darasi mu duba matsayin manyan annabawan nan kowanne an ji an roƙe shi cewa ya zo ya ceto kuma kowa ya san yana da fada din cikin annabawan dukkan su ai kowa na da fada wajen Allah waɗanda aka roƙa din amma kowa zai ce me nafsi nafsi nafsi nafsi amma tare da haka akwai alkhawas alkhawas waɗansu waliyai su ba su ba su ba sa cewa nafsi nafsi kawai su za su yi ceto kai to shi yasa su masu bid'a sun san zaka kalubalance su da wannan hadisin sai suka yi dabara suka ce to ai kai ne baka sani ba su annabawan matsayinsu ne bai kai ba su waliyai ya kai ne shine sai su koro maka wannan baitin makamun nubuwati fil barzakhi huwaiqar rasuli wa dunal wali sai ai matsayin annabawa a barzahu wato huwaikar rasuli sun dan tsara manzanni kaɗan dunal wali amma ba su kai waliyai ba kuma to waye a sama kenan gaba da waliyai sannan sai wa sai annabawa sannan sai wa sai manzanni daga ƙasa to kaga waɗancan duk manzanni ne da haka in ma an hana su su waɗancan nasu za su samu shiga tunda suna sama da su shi yasa da kullum haka take tafiya suna da in sun fada ba a can gurin dan su je can gurin su ce kaza ne sai su faɗe shi anan dan idan an je can gurin su ce kaza to kun ga wannan shine ke bantaccen ceto da ya shafi annabi wanda annabi Muhammad ba wanda zai wannan har cikin annabawa gaba daya an fahimta da kyau na biyu shafa'atuhu fi ahlil jannati an yadkhuluha bayan mutane sun hau siradi sun haye karshen siradi shine sai a ji a shiga aljanna to kuma sai a ji a tarar da kofa a rufe ga an zo kofar aljannan a rufe nan ma sai annabi ya ce to a bude sannan kowa ya shiga akwai wani dogon hadisi wanda ibn jarir tabari da abu ya alasa kawo shi amma da'ifi ne wanda yake fayyace dalla dalla daki daki na wannan cetan sai dai malamai suna kafa hujja da hadisin muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam ana awwalu shafi'in fil janna to sai su kafa hujja da shi wajen wannan cetan nabi cewa shi ma na annabi ne shi kadai waɗansu ma suna ƙara ƙarfi da ayan da ubangiji madaukakin sarki ke cewa wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila al zumaran hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha suka ce wawu din nan wa futihat abwabuha ai wa shaffa annabi sallallahu alaihi wa sallama futihat abwabuha sai da annabi ya ce to sannan sai a bude kofar kenan sai suka fahimta da wancan hadisi na muslim kuma su kara masa karfi sai yasa suka ce a can gaba a kofar wuta da aka ce wasiqal ladzina da aka ce wasiqal ladzina kafaru kai kafin wannan kai da aka ce wasiqal ladzina kafaru la jahannama zumaran hatta za ja'uha futi abu abwabuha babu wawu dama da an je kofar abu da take ta mayyazo min al kenan dama ita abu da take kawai za a jefa su ne ciki nan ko za a zo a samu a me a rufe shi yasa aka samu wawu kamar da dan malaman tafsirin suka nuna to wannan shi ma ceto na biyu kenan sai annabi ya ceto sai a bude kofar aljanna shi kenan sai kowa shiga wannan shi ma ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam ne shi kadai ban da shi babu wanda yake da wannan ceton an gane ko ceto na uku wanda yake banta annabi shine shafa'atuhu fi ammihi abi talib annabi zai ceci abu talib babban sa kenan abu talib ya mutu ne shirka zai shiga cikin wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa masa ubangiji a cece shi ta ce to ba za a fitar da shi ba gaba daya amma dai za a ansa maka a dan kawo shi sama sama amma a fitar da shi ba zai yiwu ba to sai a kawo shi sama sama wato ainihin yana da waɗansu takalma na wuta wanda yake kamar ma'alwar lantarsa wuta take amma kwakwalwar kansa tana ta farfasa saboda radadin wutar to wannan shine mafi sauƙin azabar yan wuta azaba kenan wannan ceton na za a yi wa abu talib wannan ceto shi ma ya tabbata wato ainihin a hadisin abbas ibn abdul muttalib